المهدى والنعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a shida ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan na sama ne wannan kuma na nan ne wanda ya daidai da talatin ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya raya mu ya ara mana wannan numfashi a wannan wuri don ‘yarmu, ƙanwarmu, wanda Allah ya mata arzikin ƙaruwa na zamantakewa na aure, Asiya, Sani Dauda, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin mun sami halattan الشيخ الدكتور عبد الله غدن قيا wanda Allah ya bashi ikon halattan wannan walima zai gabatar mana da nasiha musamman ga ita amarya da kuma iyayen amarya da yayyin amarya da kuma kakannin amarya ga baki ɗaya da mu ga baki ɗaya kafin malam ya gabatar mana da nasiha zan gabatar da ɗanmu ya gabatar mana da karatun alkur'ani saboda wannan farfajiya ta samu albarka amma kafin ya fara muna so kowa ta yi shiru za a yi karatun alkur'ani kowa ya yi shiru za a yi karatun alkur'ani kowa ya natsu idan ana karatun alkur'ani ba a so a yi surutu saboda haka za mu ji maganar Allah ko ya natsar da mu, idan maganar Allah ba ta natsar da mu ba to babu abin da zai natsar da mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى لمم فلما لما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إنه كان عليما قديرا
جزاك الله خير to yanzu za mu gabatar da dafta ya yi mana nasiha ga amarya da kuma iyayen amarya da kuma duk wanda ya halicci wannan wuri don girman Allah waɗanda suke damanmu suna surutu kuma muryarsu yana isowa gare mu wannan shine abin da ya kawo mu a girmama ilimi a girmama ma'abuta ilimi idan aka zo za a faɗakar da mu to mu ji tsoron Allah mu saurara saboda amfaninmu duniya da lahira wannan shine abin da ya tara mu idan malam ya tafi to sai ku ci gaba da abin da za ku yi amma yanzu ana buƙatar natsuwa da kuma girmama saƙon Allah wanda shine dalilin zuwa mu duniya
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wata'ala mahalicin kowa da komai wanda ya mana arzikin haduwa a wannan gida ta dalilin wannan biki na wannan ‘yar uwa kuma baiwar Allah ya ga Alhaji Sani Dauda a wannan gari na Kaduna fatanmu Allah ya kimtsa alheri a cikin wannan aure ya kare dukkan fitina a cikin cikin wannan aure ya kuma ba su lafiya da zaman lafiya da zuri'a ta gari mai albarka da za a ce masha Allah tabarakallah iyayena mata ku yi haƙuri na san yau rana ce ta gwangwajewarku kuma rana ce ta shakatawarku a ci a sha a yi murna da fatan alheri ta kuma ga alherin da ya zo muku na nasiha da wa'azi da za a yi insha Allah ba zan tsawaita ba za mu ba ku dama don ku yi abin da za ku yi a bisa tsarin musulunci da dokar Allah tabaraka wa ta'ala wasiyoyi ne a takaice nake so zan isar ga dukkan iyayena mata da suke tare da ni a nan da kuma waɗanda suke kallo na a nesa da kuma wanda za su ji mu nan gaba wasiyata ta farko gare ku ya ku iyaye mata shine baiwar Allah ki ji tsoron Allah attaqwa da abinda mace za ta yi a rayuwarta to ta saka Allah a ciki shi jin tsoron Allah malamai sun yi bayani cewa kamashin fauka ardi shauki yahdaru ma yara kamar mutum ne yake tafiya a ƙasa wacce take akwai ƙaya da yawa a cikinta kuma aka ce sai ya bi ta wurin kuma yana ta taka tsantsan don kada ya jefa ƙafarsa ya je ya taka ƙayar kenan a rayuwarki duk abin da za ki ko meye za ki ki rinka tunanin Allah kuma ki rinka tunanin cewa akwai kabari kuma ki rinka tunanin akwai mutuwa kyalkyalin duniya shakatawa da morewa da walwala da hada-hada duk wannan abu ne wanda yake gajere baya dadewa amma an fi dadewa a cikin kabari an fi dadewa a kiyama shine rayuwa ta har abada rayuwar da mutum zai cize yatsa yayi da na sani idan bai samu rayuwa mai daɗi ba ki nesanci sabon Allah a duk inda sako yake in dai an ce sabo ne to ki yi ƙoƙari ki kiyaye kuma ki nesanta ba don wani abu ba saboda ki zauna lafiya da ke da ubangiji tabaraka ta'ala shi sabon Allah ba mutum kaɗai yake rusa ba ba daula ƙasa al'umma gaba ɗaya sabon Allah yana rugurguza ta yana rusa ta yana lalata ta ballantana ke baiwar Allah in kika rungumi sabon Allah lalacewa ki ta zo kuma ƙarshen ki ya zo kuma za ki kai labari ba waɗanda suka san me suke yi kullum abin da suke nema su zauna lafiya da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wai su gayyato fada da yaƙi tsakaninsu da Allah mahalicinsu ba don ku gaskiya ba za a ci nasara ba duk wacce za ta yi fada da Allah ko za ta yi fada da shari'ar Allah ta wajen saba ubangiji da yin abin da ta ga dama wallahi ba za ta samu nasara ba kuma ba za ta samu ainihin wato dacewa ba wata mata ta zauna da mijinta an yi abin da aka yi subhanallahi ta zo tana nadama saboda ta keta dokar Allah ta keta dokar aure a zamanta daga baya ta zo tana nadama tana kuka mijinta ya sake ta ya gaji ya ainihin wato gaji da rashin kirkinta ya gaji da ɗabi'unta da halayenta marasa kyau sai ya sake ta ta ce na ta'a wa farraƙatna ma'asiya ga shi dai ɗa'a ga Allah da san Allah shi ne ya haɗa mu da kai amma yau sabon Allah ya sa ka sake ni ka sallame ni da yawa mata ba sa fahimta ba sa ganewa iyayen da kuke ta dokar Allah iyayen da asirin ku yake tonuwa a cikin gidanku na aure Allah ya zo ya jarabe ki da miji mara tausayi Allah ya jarabe ki da miji mai mugunta Allah ya jarabe ki da miji wanda zai ta gana miki azaba iyakacin abin da iyayenki za su yi miki idan kin je sai su ce da ke ki yi haƙuri ai yanzu aure wahala yake yi ki yi haƙuri aure sai an yi haƙuri ya ta gana miki azaba babu wanda za ki kai wa kuka kin manta sirrin shine ki bi Allah tabaraka wa ta'ala da haka yake yar uwata duk abu na saban Allah ki kokari ki kiyaye shi dan wannan zai taimake ki daga cikin abubuwa da mata suke wasa da shi a yau akwai sallah wasa da sallah jinkirta sallah rashin yin sallah a gidajen aure rashin yin sallah a gidajen biki yanzu ba mamaki wata ta zo bikin nan tun da azhar ba mamaki ba ta yi azhar ɗin nan ba yau la'asar kam Allah ya ji kanta magariba da isha'i kuma ba lallai a yi ta ba ma sai an je gida mai tsoron Allah za ta dan har hada wallahi in dai za ki je gidan biki ki rinka kin yin sallah ki sani kin gayyato wa kanki rikici da ubangiji kuma Allah ya fi karfin ki sannan zama na annabi manci da giba da yi da mutane da kullace kullace kashe auren yan uwa fada da juna bala'in kishi da rashin zaman lafiya da abokiyar zama kullawa miji mugunta da keta yanda za a zo a ainihin wato jefa miji cikin hawan jini da tashin hankali da damuwa duka wannan yana cikin sabon Allah bai kamata ki rinka yin sa ba isgilanci wa mutane saboda Allah ya baki wata dama ko kina ganin kin samu dama watakila wadata watakila kyan halitta watakila kin auri miji mai dama watakila kina gidan sarauta watakila mijinki attajiri ne watakila mijinki kaza ne kina wulakanta waɗanda ba su kai ki ba ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in Allah ce asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman sannan ki kiyaye shiga shaguna da kasuwanni duk yana daga cikin abubuwan da mata suke yi na barna yau idan aka ga mata a gidajen ainihin wato a kasuwanni wajen sayan kayayyaki a shaguna a mall mall wallahi kamar ba matan musulmi ba Allah yana kallon ku kuma Allah zai muku isabi gatan ki shine ki bi Allah zaman lafiyan ki shine ki ji tsoron Allah da kuma gidajen biki da mata suke zuwa sai su rinka tunanin kamar Allah baya kallon su in sun zo gidan biki su yi abin da suka ga dama su faɗi abin da suka ga dama su yi shigar da suka ga dama su yi maganganun da suka ga dama su ɗauki hotuna a barna a faɗi duk abin da aka ga dama alhali Allah ya shi ne yake fauki sami samawat saman saman bakwai yana kallon kowa haka idan idan aka zo abin da ya shafi kallace kallace a gidaje ina muku magana ne akan abubuwa na sabon Allah da mata suke kallace kallace a cikin gidaje wayoyinku ba su da birki komi kalla kuke ku ga rawa ku ga kiɗa ku ga fasadi ku ga shakiyanci wasu ma halluwa suke gani wasu ma har bulufin suke gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku kalli mata suna neman yan uwansu mata wal iyazu billah wannan mugun zunubi wannan bala'i da ya fado cikin iyayenmu mata a yau mace ta nemi yar uwarta mace amma har a saka ana kallo a waya da sunan an more ko wata ta ci mutuncin mijinta an ɗauki hotonta an nuna ko wata ta bayyana tsiraicinta a tiktok ta yi rawa ta yi shakiyanci ta zagi tarbiyya ta zagi abubuwa na kwarai kun mai da ita abin kallo tana trending kun tara mata kudin data ta samu matsayi duka kuna kalla ba kwa tunanin Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon ku mu'amaloli da mata suke da direbobi a gidajensu mijinki ya daukan miki direba kin mai da direba saurayinki kin mai da direba bazawarinki kin mai da direba abin daukewa kanki kewa wallahi ki ji tsoron Allah mata masu mu'amala da direbobi mata masu hira da direbobi mata waɗanda suke bayyana tsaraicin su direbobi ki cire ɗan kwali a gaban direba ki cire hijabi a gaban direba ki cire zani a gaban direba Allah ya shirye ki Allah ya ganar da ki Allah yana kallon ki ba ma matar aure kaɗai ba har 'yan mata na cikin gidaje waɗanda direbobin suke ganin tsaraicin su suke wasa da su suke keɓanta da su kai wani labarin ma ba shi da daɗin fada har barna ake har fasadi ake yi har keɓanta da juna ake yi na zinace zinace wal iyazu billah duka yana daga cikin abubuwan da yake nuna rashin tsoron Allah da wasu mata suke haka ihmalul zawji wa ma'asiyati watsa kashin miji zubar da mutuncin miji in kula da miji in taimakon miji in biyayya ga miji wannan saban Allah ne kuma Allah zai tambaye ki daga cikin abin da zaki gamu da shi a rayuwa na tasku da bakin ciki Allah ya hana ki samun biyan bukatar ki shine keta alfarmar mijinki rena mijinki wulakanta mijinki cin mutuncin mijinki kin maganar bin maganar mijinki yin abin da kika dama a gidanki na aure mijinki bai isa ya hana ki ki hannu ba mijinki bai isa ya ce ki yi ki yi ba mijinki bai isa ya daga miki kara ba mijinki bai isa ya ce karki tsallaka ba wallahi sai kin tsallaka yau maza da yawa suna kuka akan rashin da'an matansu suna kuka akan cutar da su da matansu suke yi wallahi ki ji tsoron Allah ya ke yar uwata kada ainihin wato ki shiga wannan layi abu na ƙarshe a wannan babin shine musahabatul wato alfajirati wal fasiqati ku rinka yin kawance da mata mabarnata da mata mazinata da mata yan maɗigo da mata yan waɗanda suke wato mabarnata masu ta'adi wanda suke koyawa mata fanɗarewa mazajensu yau abin da ke faruwa shine an samu wasu ƙungiyoyi na mata suna muku lakca suna cewa ba dole ne abin miji ba suna muku lakca ba dole ne a yi wa miji abinci ba suna muku lakca ta banza suna kashe muku aurenku wallahi waɗannan matan maƙiyanku ne wallahi ba sa son ku wallahi duk matar da ta shiga wannan ƙungiya ko take sauraron wannan shirye-shirye da ake ziga mata a sa musu girman kai a ziga mace ta fandare wa mijinta a ziga mace ta ƙi ta yi wa mijinta biyayya a ziga mace ta ƙi ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta in suka kashe miki aure kika zo zawarci ba su da labarin ki ba za su taimake ki ba ba za su agaza miki ba ki sani cewa shari'a ne ki kula da mijinki shari'a ne ki abinci a gidanki shari'a ne ki kula da tarbiyyar mijinki shari'a ne ki zauna a gidanki Allah ce wa karna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرنا ويطهركم تطهيرا الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ولن آيوي دكا Allah yana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan har matan annabi an ja musu kunne akan su bi Allah su bi annabi ke binta ke, ke dudu ke suwaiba ke maryam ke laraba ke talatu ke ke ke kina jin Allah baya magana da ke ke kina jin babu dokar Allah akan ki wallahi ku yi zaman aure wallahi ku bi mazajenku wallahi ku yi aure mai daɗi tare da biyayya manzo Allah yana cewa khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan kai mata umarni miji ya mata umarni tana masa da'a waɗannan ƙungiyoyi waɗannan mata firararrun mata tambazatsun mata wakilan yahudawa da suke da ƙungiyoyi suke muku lakcoci na saba wa miji na fandare wa mazajenku wallahi cutar ku suke wallahi ne ma ki suke su kashe muku aure yanzu ma yaya kuka kare a gidajenku ba kwa jin daɗi ballantana wata ta zo ta ziga ki ta zo ta raba ki da mijinki ba za ta baki miji ba ta raba ki da gidanki cikin kina cikin mutunci ba za ta baki gida irin naki ba ta zo ta saki zaman zawarci kin manta ga can dudu yau shekarar ta sha bakwai tana zawarci ba miji kin manta ga can talatu yau shekarar ta bakwai tana zaman zawarci kin manta ga can anti maryam yau shekarar ta tana kusan ashirin tana zawarci kin manta ga ainihin wance lokacin auren ma yayi aure ya gagara wance budurwa ce shekara talatin da biyar ba miji wance budurwa ce shekara arba'in ba miji wance budurwa ce tana neman ta rufe shekara hamsin babu miji ki zo ki biye wasu suna neman kashe miki aure wakilai ne na yahudawa wakilai ne na turawa an sai musu filaye a gidajen rediyo an sai musu filaye a ainihin wato shafuffukan yada labarai suna faɗa muku abin da suka ga dama ba aya ba hadisi sai ƙarya sai kwalliyar banza sai bayyana tsiraici ana nuna miki karki yadda ki bi miji ana nuna miki ba dole ba ki dafa abincin ki miji idan baki wa mijinki abinci ba me za ki masa idan baki tuga mijinki tuwo ba me za ki masa idan baki kula da tarbiyyar 'ya'yanki ba mijin wannan zamanin shine zai kula miki da tarbiyyar 'ya'yanki namijin wannan zamanin shine zai kula miki da tarbiyyar 'ya'yanki mazan da yau ba gidansu ne a gabansu ba su ne za su kula miki da yayanki wallahi akwai aiki a kanki duk wacce ta tsuguna ta haihu ta tsaya ta kula da yayanta kake yadda da waɗannan shashashu waɗannan da suke ƙoƙarin taimakon karuwanci taimakon tsiya su zo su raba ki da gidanki na aure wasiya ta gare ki ki rinka tuntuban malamai ki rinka sauraron wazi ki rinka neman zaman lafiya ina wance ta mutu ina wance ta kwanta ina wance ta zo haihuwa Allah ya ɗauki ranta ba kya jin tsoron watakila kwanakinki ba masu tsawo ba ne Allah ya zo ya jarrabe ki wannan ita ce wasiyata ta farko a gare ki wasiyata ta biyu shine at-ta'arruf ala zawj wallahi duk matar da take so ta ji daɗi ta karanta mijinta sama da ƙasa ta fahimce shi kun san me yake sa kuke wahala wallahi ba ku san mazajen ku ba kun yi aure amma ba ku san miji ba yanzu in na ga dama sai in nuna wancan in nuna binta in nuna talatu in nuna maryam in ce da ke abin da ya shafi mijinki na rayuwa ma baki san shi ba yaya za ki kyautata mutumin da baki san shi ba yanzu ɗanki jariri da ya fara kuka kin san cewa nono yake so isha ɗanki jariri da ya fara kuka za ki ce ciwon kai yake yi ko da ku kansa baya zafi ɗanki jariri da ya yi kaza za ki ce ciwon ciki yake saboda kin karanta shi kin fahimce shi amma yau mata ba ku san mazajenku ba shi yasa duk direban da bai san kan mota ba in ya hau mota sai ya yi haɗari duk mutumin da bai san hanya ba in ya bi ta sai ya ɓata to yau da yawa daga cikin mata akwai waɗanda suke ɓata a aurensu suna shan wahala saboda ba su san mijinsu ba yanzu zan nuna ki a cikin ku mace nawa ne ta san kafar takalmin mijinta wataƙila kin fita wata ran kin samu wadata za ki sayo mijinki takalmin shiga ban ɗaki ko za ki sai mai wani takalmi ya burge ki wallahi da yawan ku kafar takalmin mazajen ku ba ku sani ba daga cikin ku da yawa lambar hular da mijinki yake sawa baki sani ba ina so nuna miki wani dan karamin abu wanda bai kai ya kawo amma shi mijinki ya san takalmi nawa kike sawa yanzu idan na shiga kasuwa na san kafar takalmin matata zan iya zuwa in je in siya amma ke fa baki san ana kyautatawa miji ba ai mai soyayya ai masa abin da za a ja hankalinsa daga cikin ku fa yau kin shekara biyar shida bakwai wai kullum sai kin kira mai gidan kin tambaye shi wai mai gida me za a dafa maka baki san ma me yake so ba daidai da timetable na abinci da zaki wa mai gidanki baki iya ba amma kin iya gulma kin iya kwalliya in zaki je gidan biki kin iya yanga amma wasu abubuwa principles abubuwa ko primary abubuwa da ya kamata a gane da ya shafi miji wallahi baki sani ba to idan baki gane shi ba ya zaki mai biyayya idan baki gane mijinki ba ya zaki kyautata masa ku yi kokari ku fahimci mazajen ku menene idan an yi wa miji yake fushi ba zan yi ba menene miji na yake so zan yi kokari in kyautata yanzu a cikin kayanki kala 20 30 40 50 baki san wani kaya ne in kin sa mijinki ya fi sha'awa ba daga cikin ku mata ku yi hakuri ba to nan asiri nake muku ba daidai da mode of dress yanayin saka sutura baki san fa wani irin kwalliya da ado ya kamata ki yi wa mijinki yayi sha'awa ya ji daɗi ba amma kina nan kina ta faɗa kina ta bala'i mai gidanki ya ƙaurace miki shekara ɗaya ya ƙaurace miki wata biyu ya ƙaurace miki wata uku ya ƙaurace miki kaza kaza wata ma ta kira ni ta ce wallahi yau shekarar ta ashirin rabanta da mai gidanta na ce auren ne ya mutu ta ce wallahi malam da auren mu shekara ashirin ya ƙaurace mata ta bata a hanya ai yana son ta shi yasa bai sake ta ba wanda zai ƙaurace miki a shimfiɗa shekara ashirin bai sake ki ba shi yana son ki ko ya soki dan Allah ko ya soki dan yayanki na ce hajiya haka kika haƙuri kika zauna ta ce ta malam ya za a yi kunce a yi haƙuri ku san mazajenku idan kin san mijinki za ki zauna lafiya da shi menene ya kamata ki sani yaushe mijinki baya son surutu kin sani yaushe mijinki yake son hira kin sani wace irin miya mijinki yake so a cikin miyoyi kala kaza kowane dan adam wallahi akwai favorite abu da yake so wani ya fi son shinkafa da wake amma kin je kin yi masa jollof taliya wani ya fi son miyar kuka kin je kin kawo masa miyar ganye wani ya fi son ki ado karki kitso akwai mazajen da ba sa son kitso kin je kin tafka kitso saboda baki san shi ba wani kuma mijin girman kai ne da shi ba zai gaya miki ga abin da yake so ba ki tambaye shi ko ki yaudare shi ga me yake so wani ya fi so ya kwanta da wuri da bacci yayi bacci da wuri ke kuma surutu ne da ke a shimfiɗa ki ce surutu ya tsane ki in ya je ɗakin amaryarki ya fi samun kwanciyar hankali amma idan ya zo ɗakinki yana cikin tsaki da bakin ciki ya mai da ɗakinki ɗakin wahala ya mai da gidanki gidan damuwa me yasa saboda kin yi kuskure baki fahimci yaya ɗabi'arsa take ba daidai da kayan da zai saka baki iya zaɓa mijinki kaya ba da yawanku ɗakin mijinta daban nata daban ba ta iya zuwa ta ɗauko wa mijinta hular da zai haɗa da rigarsa me amfaninki ba ta iya ɗauko wa mijinta takalmin da zai haɗa da rigarsa me amfaninki duk abin da ya zama na larura da zaki matsi mijinki kusa da shi ba za ki ba amma a wannan lokacin kuma sakacin da kika yi yanzu ga hotunan wasu matan a cikin wayarsa yana ta kallon su yana hira da su suna yaudararsa kun san 'yan matan bakin titi suna yaudarar mazaje wallahi zan maka kaza ai ni da ni kake aura da wallahi ba za ka sa hulan nan ba wallahi da ni kake aura da yau abinci kaza zan maka wallahi wannan takalmin da ka sa da ni kake aura da kala kaza zan sa maka yana yaudaruwa da wata mace da take waje ta ɗauki hankalinsa ke kuma ga tarin 'ya'ya ga ainihin wato shekaru ga arziki ga wadata amma ba kya jin daɗin zaman auren saboda kin jahilci mijinki ko mace ce idan ba ta san ɗanta ba ba ta san halin ɗanta ba zai ba ta wahala za ta yi ta wahala akai ballanta namiji wanda ake zaune da shi ainihin wato a zama na ibada zama na ainihin haƙuri da haka ya ku yan uwana barin ba ku wata kissa ta wata baiwar Allah da aka yi aurenta ina fatan wannan amarya baiwar Allah da aka yi aurenta yau ta ji wannan kissa zai mata amfani wata baiwar Allah ne ta yi aure da ta yi aure aka kai ta gidan mijinta ga abin da ya faru mijinta ya je yana ba da labari bayan shekara ashirin ya ce tun shekara ashirin munzu wato ishirin aman lam'ara ma yughdibuni min ahli yace yau shekara ta ashirin dan Allah ki ji wannan ko ke ce ko za ki iya yace yau shekara ta ashirin ban ga abin da ya fusatar da ni matata bata taba yin abin da ya bakanta mini rai ba a'a abokinsa ya yi mamaki yace kai yaya aka ka zauna da mace shekara ashirin auren saurayi da budurwa ba ta taba bata maka ba yace wallahi ba taba yi ba mijin yace awwalu lailatin dakhalat alayya imra'ati daren farko da matata ta zo ta shigo gidana na tashi na miƙe zan yi abin da shari'ar musulunci ta ce shine ana son ranar farko idan mace ta zo miji ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kanta ya yi mata addu'a ya yi musu addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi hannunsa yana kanta wa bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙonka alherin wannan baiwar Allah da duk alherin da ka halice ta akai ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan baiwar Allah da dukkan sharrin abin da ka halice ta da shi yace na ɗora hannu zan yi mata wannan addu'a sai baiwar Allah yarinya ta ce ka ɗan bi a hankali a larisilika ya aba umayya ka bi a hankali ya aba umayya alkunyan mijin ne kama an ta ɗan tsaya inda kake sai ta ce ina da magana kawai sai ta kama hudu ba inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har ta kai ƙarshen muqaddima sai ta ce da shi ni mace ce ba kuwa wannan fa a ranar farko da amarya ta shiga ɗakin mijinta abin da ya kamata ta yi kenan ya ku iyaye na mata abin da mace ya kamata ta yi don ta mallaki mijinta ba zuwa gidan boka ba ba ƙarya ba ba kisisi na ta ƙarya ba kina masa kisisi na kina kinsa a cikin zuciyarki ba a'a ta ce in nimra'atun gharibatun la a'lamu la ilma li bi akhlaqika ni mace ce baƙuwar mace ni ban san halinka ba don Allah fa bayyini li ma tuhibbu fa atihi ka bayyana mini abin da kake so ni kuma zan aikata ki ji malam yarinya amarya mai hankali amarya mai tunani amarya mai sani ya kamata amarya da ta zo gidan aure tana da niyyar zaman aure ta ce ni baƙuwa ce gare ka ban san me kake so ba ban san me ba so ba dan Allah ka gaya mini abin da kake so ni kuma na maka alkawari zan aikata wa ma takrahuhu fa atrukuhu duk abin da baka so ka gaya min ni kuma ba zan aikata ba sannan sai ta ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum na gama zance na shikenan miji sai ya ce ka lalle wannan ta gama da aiki cewa ta yi ba za a sake ba za a fara wata mu'amala da ita ba sai an gaya mata me ake so ta aikata me ba a so kuma ta bashi shine za farkon ainihin abin da za a fara yi na zaman gidan kenan shikenan sai ya tashi ya yi hamdala ya yi wa Allah godiya ya ce ya gode Allah da Allah ya bashi mace irin wannan mata ya gode wa Allah da Allah madaukin sarki ya bashi mai hali kaza sai ya ce mata ina son kaza ina son kaza ina son kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ya ce duk abin da kika gani na alheri a gare ni ki yada shi amma wa mara aiti min sayyi'atin fasturiha ka ji miji mai wayo ya ce amaryata duk abin da kika gani na alheri a kaina ki je ki yada wa dangi wa yan uwa amma duk sharrin da na miki duk kuskuren da na miki don Allah ki rufa min asiri don Allah haka kuke yau mata don Allah hajiya maryam haka kike don Allah anti talatu haka kike anti sadiya da ke nake haka kike yau abin da kuke yi fa sai dai Allah shirya duk abin da miji ya miki sai kin je kin gaya wa iyayenki duk abin da miji ya gaya miki marar daɗi sai kin je kin watsa asirinsa yaya za ku yi zaman aure bayan alhali shekarar ku bakwai takwas tara goma amma ba kya iya rufa mijinki asiri kenan daga cikin sirrin zaman lafiya a zaman aure shine a rufa wa miji asiri wannan abin nassi ne karanta muku nake yi malamai suka faɗa matanmu magabata haka suka yi ina tausayin ku iyayena mata wahalar da kuke sha a cikin gidajen ku wallahi kuna wahala duk wanda ya san mace ta malam bahaushe ba fulatani a najeriya ya san kuna cikin bakar wahala kuma ya san ba kwa jin daɗi zaman haƙuri kuke yi amma ga sirrin da za ku yi na samun zaman lafiya a gidajenku ku daina yada sharri na mazajenku ku daina yada kurakurai na mazajenku ku daina yada laifuffuka na mazajenku duk abin da ainihin wato mijinki ya yi wanda ba daidai ba a rufa masa asiri don Allah a yi masa afuwa a kwantar da hankali a nemi taimakonsa kuma a nemi agajinsa Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki zai miki albarka ya ce ki rufa min asiri duk abin da na yi ba daidai ba kin ga wannan mijin ya nuna ashe zai iya yin ba daidai ba to ke ma mijinki in dai ba mutakabbiri ba ne in dai ba mai girman kai ba ne ya kamata ya yarda cewa zai iya saba miki zai iya miki ba daidai ba ya ce sai ta tashi sai ta tada ce da shi a cikin makota suwa da suwa kake so na yi mu'amala da su a cikin makota sai ya ce lalle kin yi magana ta hankali ki mu'amala da wane da wane da wance da wance da wance matar wane amma su wance su wance ki rabu da su don Allah kada ki mu'amala ta ce na ɗauka har abada ba zan sake yin mu'amala da wanda baka so a yi mu'amala da su ba sai take cewa to ‘ya'ya fa da yara me kake so me ake so a yi ya gaya mata ga tsarin yadda yake so yi mu'amala da 'ya'yansa ga tsarin yadda yake so yi mu'amala da yara ba irin ki ba ke lokacin da mijinki ya zo yana son hutu lokacin da ake masa shirgin 'ya'ya ki tara masa yana so ya keɓanta da ke wataƙila ya yi wani abu da ke na jin daɗi da sha'awa kin zo kin zuba masa 'ya'ya masu sa ido kamar kyamara idan 'ya'ya suka zo suka gaisa da uba sai a ce to ku tafi wasa ki sake labule ki tura ƙofa ki zauna da mai gidanki shi ma gidansa ya zo shi yasa da yawa daga cikin mazajen nan ba sa jin daɗin zaman gidajen saboda ba kwa musu abin da ya kamata ku yi musu ba ku san sirri ba ba ku san yaya kamata ku yi ba wata ba duk harkar da take da 'ya'yanta take yi gaba ɗaya akwai lokacin ɗa akwai lokacin miji ki kula da wannan sai dai in baki da wayo haka ake yi yaushe ɗa yake shigowa gurin uba dole ki wa ‘ya'yanki tsari lokaci kaza kar ku zo wajen babanku sai in shi ya neme ku kar ku shiga ɗakin babanku sai kun yi sallama sai kun kwankwasa sai an ce ku shigo ku shigo amma haka kike dudu talatu haka kike gidanki a buɗe yaronki koyaushe yana iya faɗa muke da mai gidanki da haka tsari ake yi don mijinki ya ga cewa kina da cikakken hankali lallai ya zama kina ainihin kaza yace da ita idan bacci ya dame ni kake dame ni idan ina son hira ki zo mu hira idan bacci ya kama ni to ki taimake ni ne bacci Allahu akbar bayan wani lokaci wannan mutumi ya kai matarsa ganin gida gurin uwar uwar ta san me ta shuka sai ta ce da shi kai fara'aita zaujatuk ya kai mijin wance mijin yata yaya kaga yarka yaya kaga matarka sai ce kai khairu zauja na ga mace mafi alheri ta ce wallahi ina maka garanti da tabbas wannan yatawa ta samu tarbiya ba za ta maka abin da baka so ba kuma wannan uwa ai ta ci nasara irin wannan uwar ita muke so irin wannan uwa da ta kula da tarbiyar yarta irin wannan uwa da za ta yi alfahari da yarta cewa yarta ba za ta ba ta kunya ba ba irin ki ba auren farko watan farko shekarar farko yarki ta kunyata ki ta nuna cewa ke ba mai tarbiya ba ne ta yarki ta nuna baki mata tarbiya ba baki kula da ita ba ita ce zagin miji ita ce tsakiwa miji ita ce dakawa miji tsawa ita ce makarar abinci ita ce bata iya abinci ba abun tausayi yau ga yaranmu 'yan mata kwalliya dai sun iya kwalliya 'yan mata ku yi hakuri akwai ado da kwalliya karki manta akwai abin da mijinki yake bukata kullum kullum yanzu abinci yana buƙatar abinci da safe yana buƙatar abinci da rana yana buƙatar abinci da daddare amma kin ɓata lokacinki akan iya kwalliya baki ɓata lokacinki akan iya abinci ba da haka sai kiga kina tsafta kina ado amma mijinki yana gudunki saboda ba kya masa abincin da yake so ya ji daɗi hajiya ko kin san cewa mace tana iya mallake mijinta saboda tsabar iya abinci? Me ya amfanin kin iya kwalliya da kwalisa amma baki san daidai da breakfast da zaki yi mijinki baki san me zaki dafa mai da safe ba. Baki san me zaki dafa mijinki da rana ba. Baki san me zaki yi mijinki da daddare ba. Yanzu da yawa daga cikin mazaje ba su da lafiya suna da larura. Mazaje suna da hawan jini. Mazaje suna da ciwon suga. Wani mijin yana da ciwon zuciya. don Allah mata bai kamata ku shiga makaranta ku koyi wani irin abinci ake mai ciwon suga ba yanzu mijinki yana da ciwon suga sama da shekara goma sha ke kike azazzala ciwon sugan ke kike masa abincin da bai kamata mai ciwon suga ya ci ba mijinki yana da hawan jini kina ta masa abinci kina sa masa gishiri da magi za ki kashe mijinki da kanki saboda baki koya ba daidai da abincin marar lafiya fa ba ku iya ba yanzu wannan akwai tonan asirin da ya wuce wannan akwai ci baya da ya wuce wannan ya ku iyaye na mata da haka dan Allah ine muku nasiya duka yana cikin sanin miji idan mijinki mai ciwo ne wani abinci yake so idan mijinki mai larura ne me baya so ki aikata abin da yake so ki bar abin da baya so sannan abu na uku na kusa da ƙarshe ki zama mai da'a ga mijinki kuma mai iya zaman gidan aure tare da mijinki lalle miji in ana so a ci moriyarsa kuma a zauna lafiya a wajen Allah shine lalle ai masa da'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ku ku yi da'a bin miji bin Allah bin miji bin manzon Allah ki rabu da waɗanda suke zuga ki ki fandarewa mai gidanki wallahi za su miki asara za su cutar da ke za su zalunce ki sannan kuma ya ke yar uwa ki zama khairun nisa'i wato mafi alheri a cikin mata ki zama mai kana'a ki zama mai wadatar zuci dan kadan da Allah ya kawo a gidan miji ai hakuri yanzu yarinyar nan da ta yi aure yau ba mamaki ta je gidan da bai kai gidan babanta girma ba ba mamaki ta je ta ci abincin da bai kai irin na gidan babanta ba sai ta yi hakuri ke ma ki hakuri wa ya gaya miki cewa lalle irin abin da kike ci a gidanku shi zaki ci a gidan miji wa ya gaya miki cewa arzikin babanki shine arzikin mijinki akwai bambanci amma waye zai gyara wannan matsala iyaye mata ku ne